muhabara da matuƙar muhimmanci mutum ke tsananin buƙatuwarta dangane da ainihin mutum tsakanin godiya da kuma ainihin butulci malami mana da abincin daga ainihin halitta ɗan adam ko da irin abin da Allah maɗaukin tafiya da ɗan adam haɗaƙar ya zama asalin yadda ya na zuwa ga ainihin halittar ainihin ta ainihin jikin ainihin da ba adam da ma da su yi wannan bayanan bayanan na mana bayanai a kan ɗabi'un ɗan adam ɗan adam mutum ne mai yawan lafi mutum ne mutum ne mai rauni mutum ne wanda yake mai tsananin san san rai mai tsananin rowa duk Allah ba su sarki ya ce ka da wannan su sannan abu na gaba da Allah ko kun sarki har ki da tare da wannan rayuwa ta duniya jarrabawa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ne har ki da shi ya sa Allah ko kun sarki da halicci ne halicci mu da waɗannan dabi'u amma Allah ko kun sarki ya haka ne ba wai yana son dabi'un muna da tabbata Ma'aikata? aikata a yana son ma'aikata aikata kyawawan amma sai ya ainihin halice mu da wani a matsayin ne jarrabawa me ake son mu mu nisan so in san muna mu tabbata kan ainihin da dubu da suke kyawawa malam ya kawo mana bayanai dangane da yadda ɗan adam ke da mutunci ko ba haka ba ya kawo mana bayanai farko dangane da kimomin da aka fi sarki ba kimomi masu yawa wanda Allah ya ce wani da wani ne wata ba su da su in ka ce za ka kirga nemomin da Allah ko kan sarki maka ba za ka yi ilimi ba duba Allah zai ta yi sai yi ka mutum da yi ka da ba mutum din ma mai hankali da yi ka ma ba mai hankalin ma yi ka ainihin mene musulmi da yi ka kafin ba musulman ma da zai suna ba san Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ni'ima ta gaba ne Allah ya yi ya kaddara ka zo ka saurari wannan ainihin ainihin mu'amala duniya da kuma ainihin lafiya da kuma kai da kai da su biyu da kada amma da kawo Allah ya musu Allah ya da yawa ya kawo ya da dama ya yi bayani da hikimomin da Allah ba su cikin ya kawo bayanai dangane da hanyoyin da za ka gode ma ni'ima babbar hanya da ake gode ma Allah shi ne a wajen Allah shi yasa malam ya kafa lakcin shi gaba ta akan wannan aya wa ba a Allah ko ku kuke cewa ba ba ka inna wa insa la ya'budu Allah ya ce ba kan shi aljanu da mutane ba idan su ta ba shi malam ne sura halitta sannan ya dawo mai ne illa li ya'budu da su ga sannan Allah ko ku kuke shi ke azurta wa wa da zai ثواب إذا أتيته إن الله هو الرزاق أن الشفاء يحتاج إلى كل irin karfin da gwamnati ke da shi wannan ana bayani da ne da duniya wannan ma da yi. ainihin suka sama gaba ɗaya ne da shi lahira ko da kuma kawo mana misalan da Allah ku kusa sai ya Allah duk da yake suke tunani suna da ƙarfi suna da ainihin mabiya suna da kaza suna da kaza amma duk da haka Allah ku kusa sai ba su wannan duk yana daga cikin abubuwan da Allah yana nuna yana nuna ainihin ƙarfin Allah ku kusa sai sannan malam ya kawo mana wasu kusoshi daga ƙarshe kusoshi wanda suke masu ainihin fa'idantar iska da su. ashe bayan Allah ba suna saba ba ko ba haka bane shi sa kaka dauka wai kai ustazu ne kaza ne so ne sai Allah ya ba wallahi Allah ne ko kai ustazu ne kaza ne so Allah ya ka inna Allah ya yi bi wa ko Allah ya ta gara da azali kuma ta ta ba wa ce ko duba a cikin Yusuf annabi Allah amma duk da haka kuma ana ba da wani ne da ba da ko ba saboda mene dan da ba a yi haka ba shi yana ganin cewa wanda abu da daidai ne a ce kaga ijtihadi ne kokarin gano daidai amma bai dace ba amma sai Allah madaukakin sarki ya dan da masa azaba ba dan farko dan mene dan ya dawo shi zuwa ga hanya Allah ba madaukakin sarki yana kai wa cikin ba ko wai nan da kan take ba cikin ba ko ba ki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin ya ko ba malam ya ɗauko wannan matsalar ya haɗa da ne halin da muke ci a Najeriya ko ina ganin yadda Allah ya jarce mu mu 'yan Najeriya mun sa hawa sosai tun daga wancan gwamnati da ta wuce har zuwa wata gwamnati ko ba haka ba muna fatan Allah ya za a samu nasara a ce nasarar ba tana hannun su ne tana hannun wa ne tana hannun Allah sai Allah ba su so sai sai jarce da irin jarrabawa da ya jarce to abin da ya kamata shi ne mu koma ga Allah malam ya je ga hankali gaba ɗaya ya ƙara kuma shi ne mu koma ga Allah da muka koma ga Allah ko kun sarki Allah ko kun sarki zai gyara ba amma ku duba mu kan mun lalace ya sa muna da kwan Allah ko sarki har da ta samu kaba wannan Allah ka mana Allah ko kun sarki ka azurta mu da zuciya mai goge maka ba su ka kuma kuma mai zuwa ba ainihin Allah su ka ne kuka da aikatawa ya Allah wanda muka sani da su sani ba Allah su ka kuma sani ka yaje ba sannan jama'a malam ya malam shi ce ya rika bayanai cewa kun duba amfanin walau annahu walau annahu fa'alu ma yu'abu da ko da a ce za mu aiki da abin da aka zama wa'adi da shi da mun rahoto kafin sai da ya tambaye mu kan cewa halin da muke ciki a Najeriya jama'a sun ba ko da ma an da kuma kamar su kan da Allah ta su ku ba daga ya ba ba ba ya za mu yi mutum ba Allah ko sun sarki mu gyara idan muka gyara Allah ko sun sarki zai gyara muna da kuma Allah ko sun sarki zai gyara malami ne da ba ta mana da wannan mu'amala ta musa cewa Allah ya kara rayuwa kullum na zo ina ƙara sanarwa da al'umma wannan aikin alheri shine mai gidan mu bala awal adam albani ya bar mu akai kuma akan shi muke kuma insha Allah muna fatan Allah ko sai sai ya sa mu fita a kan shi ya sa kuma muna kira ɗan uwa ya aka tsoro mu share ka aikin alheri ai kace ka duba tana fita wa wajen kofa za ka mun wannan jihar wanda ke nuna tsare-tsaren karatuka da ake yi a wannan cibiya da wannan cibiyar mu da cibiyar da ke muciya ana gabatar da karatu suka daban-daban ko wasu kusan ko wasu lokuta za ka je ka duba kayan table din ne ka duba ka ga wanne ne lokacin da ya dace da kai wanda za ka iya sani ka dinga sani kan dai a rayuwa a ce ba ka sani da karatu tsakani da Allah saboda jama'a duk inda ka je yanzu ka zauna ba za ka ji daɗin rayuwa ba ba inda za ka je ka zauna ka ji daɗin rayuwa sai in ka zo wurin karatu ana gaya maka Allah ya ce a cikin yanzu. in gida ka je ba ka kawo ba ka yasa idan muna halarta wuraren karatu za ka ji ainihin hankalin ka na kuciya wata matsala na damu ka ana zuwa karatu sai ka kama an haɗa kai da malam imanin mai karatu a kai sai ka dawo ka ɗaya ka huta wurin insha mazan mu da matan mu da yara duk mu ɗin mu da zuwa da mai karatu kina muna da kuma Allah ko ku sai ya saka kowa da kai malaman da ke kokari ba dare ba wajen kokarin ba da wannan ilimomi da suke bayarwa muna masa addu'a Allah ya saka mu da kai wallahi ba da ba abin da zamu yi sai godiya mu ba abin da ya kamata mu ma mutum ya gode ba lokacin da mutum ya maka abu annabi ya ce ka gode ba in baka samu karama ba in baka samu abin da za ka rama ba kike mai ka ma wa kai to da ka jama'a mu dinga gode ba duk wanda zai gode ba mutane ko zai gode ba saka mu da kai Allah ko to sarki haka ko jallada Allah ka sa mu ga da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam muhammad Laifatatakai da akwai wasu tambayoyi da aka rubuto wasu na da alaka da muhazarar wasu kuma tambayoyi ne na neman ƙarin sani to za mu karanta abin da ya sauka insha Allah mai tambaya ta farko ya ce malam inda aka yi bayani cewa bautar Allah ana yi ne ta hanya uku domin tsoronsa fatan rahamansa da kuma sansa to ina bayani game da bauta wa Allah saboda kwaɗayin samun lada ko alkhairi da Allah ya ce in ka gode zan tsara maka to ina za su shiga cikin guda hukunan shi ne tambayar shi

to ce akwai ayat da Qur'ani da Allah yake cewa wai da kuna rababan wa rahma ko annabawan Allah da bayan Allah suna bauta ma Allah saboda suna kwadayin rahamar Allah kuma suna jin tsoron azabar Allah ko to shine malamin yake tambaya to wannan a ina zai shiga shi wannan la in shakartum eh ka shiga cikin rahama ka shiga cikin rahama na ka shiga cikin wa'annan kawai guda uku kawai a ai kika shi na in shakartun ai ta haɗe su ɗai ai ta haɗe su ɗai kaga ka tsoraci azabar Allah ka tsoraci jamka ta Allah godiya ce ga Allah kai fatan abin da ke wajen Allah na rahama godiya ce ga Allah sa'annan kai da ka dinga yin bautar kana san Allah wallazi na amanu ashadu hubban lillahi kana yi ne da gaske saboda kana san kuma wannan so in so na haƙiƙa saboda kowa waɗannan guda uku ai dukkaninsu suna komawa godiya ce ga Allah domin ai dukkaninsu waɗannan ainihin imomi ne ainihin ka san Allah kuma ka yadda Allah shi za ya cancanta a bautawa kana tsoron abin da ke wurin shi na azaba kana fatan abin da ke wurin shi na rahama ko ai shine in shakatul ajiz na kun kan mun fahimta to gabaki da ba su sha a ba insha Allah ya masha Allah to a wannan mai tambaya ta gaba yake cewa da Allah malam tana fuskantar wato daga mahaifinta ne baya son ta rika sanya nikahi ita kuma tana son ta rika sanyawa to shin za ta yi wa mahaifin biyayya ne ga daina sa wasu wato ina so fahimci cewa ibnu tayyiya ban san wajaje ya yi bayani game da menene ma'anar biyayya ga iyaye ita biyayya ga iyaye ba zai bayi zuwa ga Allah domin za a yi musu biyayya ne saboda biyayya Allah ku fahimta to duk banda biyayyar iyaye ta tsallaka iyakoki na Allah to wannan ba biyayya ba shi ba Allah ta kai shi idan da tsari ibada ne a karan kansa ibada ce a karan kansa to ya fi cikin hurumin su ce ba za a hurumin su bai mu bai ga ba biyayyar sa a ciki idan kuma an Allah ne suka ce ba za a yi ko da mutum a cikin Allah ne za a yi mu bai to ban san ba shi tsari biyayya ce ga Allah ko koya na shi misali ta kuma sahabi ba dole bane to tunda ba dole bane na duk abin da yake ba dole bane a asalinsa to idan zai yi a kaddar irin wannan a ce sun hada to za a iya hawa amma ita kuma idan ya zama fita ta kama ta da kwalliya a ta, to yanzu na kaji wajibi ne a kasa mun fahimta nan dole su sa da kan da wannan kwalliyar in ko ba haka ba sai ka wanke kwalliyar gaba ɗaya sai ta fita haka shi ma ɗin idan ya zama a kan cewa cutarwar ko fitinar ta da sauki sosai ma'ana abin da ke so in ce kamar yadda mutum idan har abin ba wajibi ba ne a asalinsa to akwai sassauci kanin da ya iya amma in wajibi ne to ba za a musu biyayya a kafa Allah biyayyar Allah tana sama da biyayyar Allah wa ya saka da sai ne tambaya ta gaba ya ce Allah malam a shin magana da ake cewa ba a fuskantar alƙibla a miƙe kafa yaya abun yake ban fahimta ba yanda da wala jibril da wani can ba a ta je saudiya ne laraba ce ce ba za ta yi ok to ka ta ai ni da kafa ka ni ka dan huta ka ji daɗi ba wanda zai ce maka ba wanda zai ce maka ba za ka nufi ba abin da ce ko shi ne in kai ne a babu kubilanci in a babu kubilanci ne to wannan ko ba wani a kubila ba duk inda kai to laifi mun fahimta laifin su Allahumma in za a ce ne a babin ladabi a babin ladabi ba laifi ba ladabi mun fahimta to wannan za a iya kallon su babin ladabi akwai adab da yawa da aka addaba musamman aka addabe mu a kansu wanda su a karan kansu ba sako bane ba za a ce laifi buka bane amma kuma yin su ita ce ita ce ba a yin su fitra ɗin to duk abin da yake yin shi fitra ce salima ko da ba laifi bane ta fitra ta shari'a to za a iya hana shi Mun fahimta abin da yake fitura salima haka ya kamata mun fahimta to wannan kan haka in a wannan babin ne sai a faɗa ka yanzu misali a waje na ilimi ba dai bane ka ji ka baka in har da wannan magana A dai bane ya saba wannan da ya saba ba za ka miƙe kafa ba ni in a gaban ɗan uwa ɗalibai da mana kasu sai in ce ba ka isa ina ma karatu kuma kana to kari na ba ne ina karatu kana to kari na ba na da kafa yana da ciki abin da ake najabtar da ɗalibi a koya mai zama yana daga cikin girmama ilimi ba a gaban da ka ga dama za ka karɓar malami ba ba zaman da kaga dama za ka yi a gaban manya ba a zama da zai nuna girma zai nuna tawara shi za ka yi a gaban manya shi za ka yi a gaban ilimi mun fahimta to in a wannan janibin ne aka faɗa haka to lallai kuma a wannan janibin lallai maganar a gyara zama a dinga zama da kyau wannan abu ne mai kyau wannan ko kowa cikin gida suna zaune iyaye suna zaune yara sun yi ɗan wasu ya su gyara zama saboda wataƙila kai za ka abin ba a ba ne amma kuma wani babban shi kuma aka yi haka wani abu ba daidai ba ne shi a shi kuma almunkar yana zama munkari idan a cikin ta'aruf naku abu kaza munkari mun fahimta zai ga wani abin ba daidai ba ne ko da sai a taso da yara a kan yadda za su zauna sun suna cikin mutane bayan da sun ba to a wannan za a za a iya kalla wannan yawan amma ba Ai tsaye a ce ne shi wurin ba harfa a shi Allah ya saka da alkhairi a tambaya ta karshe ko ta kusa da karshe yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana masu amfani da Allah yana buƙatar a mishi tsarin bayani ne akan waɗannan kalmomi da akwa da tuba da gafara ma'ana akwa shi ne akwa, ma'ana gafara kuma gafara su ba kuma duk mutum da ya tuba zuwa ga Allah ai ya da ya tuba mun fahimta ai wani sa da sauƙin a fahimce sa insha mun fahimta wato akwa da gafara suna da bambanci technical mun fahimta ita gafara ko kalla laifin da mutum ya aikata laifin da mutum ya aikata a ce yanzu an kawo daga daga barin an gafarta kuma da an gafarta laifin sai hanyar da laifin ne amma an masa gafara a kan ne misali ne misali a duniyance na ne misali amma har yanzu abin yana cikin fayil na amma an kawo da kai eh amma ita afuwa ba wai ya fara kawai za a sha ne ne gaba ɗaya kamar baka taɓa sha ba ba sha ne ba kawai za a sha za a juyar yadda shi a mai shi lada saboda haka afuwar Allah ta fi gafa shi ya sa a gane mafi daraja na da ya taɓa yin afuwa Allahumma innaka aqul tuhibbul aqwa shi yasa in ka san ma'anar addu'a ba za ka raina ta ba yana daga cikin abin da mutanen mu suke yi a jara ne da sai mutum ya zage ya ta addu'o'i ka wani sirri guda biyu bauta Allah ke yi ita kuma wannan bautar ba zai Allah ya an saba sai wacce annabi ya tabbatar da ita to yanzu kare wacce ma annabi ne ya ce ga abin da za ka faɗa a dara kana ganin akwai wani abu da za ka faɗa ya burge Allah sama da wani annabansu kana ganin akwai wata addu'a da za ka yi mai muhimmanci a wannan jarar sama da addu'ar annabin Allah eh ita addu'o'in Qur'ani da addu'o'in annabi gajajeru ne amma jawani al'adami in aka ce za a buɗa maka za ka sha mamaki ibnu tayyib ya shaɗin wannan addu'a Allahumma innaka aqulu tuhibbul afwa babu mu fahimta to shi istighfari da gafara ko kun ce gafara ita kai asali daga misfara ne asali wannan kalfali kula kwano in ka sa idan aka harbe ka a wajen yaki ko aka dake ka da wani abu ba za ka jawo mun fahimta to ita gafara wata sutura ce da Allah yake sa wanda ya wuta shine duk wanda Allah ya mai gafara ma'anar wannan shine yanzu ya fitilce shi a nan duniya ko to kuma zai fitilce shi a lafiya. amma ya kuna nan amma Allah amma yanzu wannan afuwar an share shi ne ne bakon shi ma ladan azumi shine ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana ne afuwar to wannan afuwar tana sama da waccan gafar shi ne sai gafar duba an da tuba da gafar suna da ma'ana iri ɗaya. istighfari da a tauba istighfari da at-tauba suna da ma'ana ɗaya a wajen malaka amma in sun kaɗi ne to da kauri da daban a afala buna ilan Allah wa yastaghfirunahu a ƙarfin da Allah ya haɗa ku to sai su ce istighfari ana yin shi ne akan laifukan da suka gabata tuba kuma kana tuba ne zuwa gaba kun fahimta wannan yana komawa baya wannan yana tafiya zuwa gaba mun fahimta a ƙarƙashin hadisin Aisha an gafarta masa mata ta min zalika wa mata ta akara yace afala akunu abdan shakura kenan mata ta wa mata ta akara da su zama laifi ko to istighfari kun sun haɗu sai zama istighfari tana magana abin da yake ne tuba kuma tana magana abin da zai zo a amma in ɗaya ne kawai aka faɗa sai ya ɗaukar duka guda biyu insha Allah Allah ya saka da alkhairi ah. na ƙarshe addu'o'i ne suke nema shi wannan ya ce yana da bukatu yana roƙon a taya sa addu'a Allah ya biya masa A tare da sauran duk masu bukatu na alkhairi baki daya sai na ƙarshe su ma addu'a ne da kuma bayyana cewa marayu ne suke da haƙƙinsu a wajen wasu wanda suka rike musu shi da haka suke son a sa a cikin addu'a Allah ya karbo musu haƙƙin nasu ta cikin sauƙi waɗannan su ne addu'o'in insha Allah wanda coordinator zai mana shi a su majalisa wani abu da nake so in ƙara mai da hankalinmu shi ne game da abin da malam yake tauna mana zo muna muna dawowa daga tafiya muna cikin mota haka sai na ga practical na abin da malam ya karantar da mu tun muka shiga mota har muka sauka mutane korafi ake ta yi an cire subsidy kudin mai ya yi tsada buhun masara buhun taki haka dai buhun shinkafa to idan muka dubi waɗannan ire-iren abubuwan su suke kasan mu daga godewa Allah ma'ana ba mu tuna janibin abubuwan da Allah ya mana na nima ba kamar yadda Allah ya ce kuma irin wannan korafin shi muke yi min kabul har Allah ya kawo mu yanzu tun ana da litan man na da 65 muke ƙorafi. mun ki goge wa Allah a lokacin haka abin ya rinka tashi kamar gauron zaki ya je 96 ya je 100 da wani abu 200 ƙorafin da muke kai yau ga inda muka samu kanmu anya bai kamata mu dawo cikin sai mu ba buhun shinkafa na gata a da tsadar tsaye shi shine dubu bakwai dubu takwas yau shinkafa ya zama sai gidan wane da wani amma kuma cikin wancan lokacin korafin muke kuma ban fasa korafin ba yau akwai lokacin da ma'aikata waɗanda Allah ya ba su dama suke ayyuka na gwamnati duk in sun je wurin aiki har su jawo korafi za su gani ne ma ake ci da wannan aikin aikin banza nawa ma ake samu wani gwamna na zuwa ya kakkaɗe shi sai kuma suka fara kuka an hana mu abinci an yi mana kaza an yi mana kaza ma'ana ba ma ganewa cewa mu ne muke jawo wa kanmu matsala da kanmu da haka bayan Allah mu rinka godiya ga Allah mu rinka godiya ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne yanayi godiya ga Allah yake idan abin da ya idan atahu amrun yasurruhu sai ta alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat idan kishiya haka ne alhamdulillahi ala kulli hal to gaskiya wannan muhazaran yana da kyau idan muka koma gida mu ƙara saurara mu ƙara saurara har abin ya zama ko da ta kan mutum nan wallahi in muka fara godiya ga Allah a bisa fuskokin da aka yi mana bayani ni dai na kawo sosai na gano a ce wasu abubuwa da ban san godiya ne ga Allah ba su ma din duk godiya ne ga Allah wallahi kan mu mamaki iya mu din nan inda za mu aiki da karatun nan to za mu samu canji a kasan nan namu amma idan muka ji muka kidi to mutuna kuma matsalolin mu karuwa zai idan annabin Allah annabi Yunus kun ji fa akan laifi ɗaya ne ya bikince wa ni'imar da Allah ya masa ba tare da shi ya ainihin wato ɗauki wannan a matsayin mutunci ba amma sai da Allah ya hora shi wannan annabi ne da Allah ya aiko to ina ga mu karan miya? kuna tunanin muna da wani sabulu ne da muka yi wanka da shi da Allah zai dube mu ke da ya duba annabin sa don Allah ya annabin annabinsa min ba da aula mu za a hora da haka wallahi in za mu ci gaba da wannan korafa korafa to Allah ubangiji ya kiyaye za mu wayi gari mu samu kanmu a lokacin da za mu ce ashe gwanda yanzu din ma da muke a to in ko za mu kai lokacin da za mu ce gwanda yanzu duk bala'in nan da muke gani to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka bayan Allah mu zama masu godiya ga Allah a bisa nimomi da Allah ya mana na zahiri da na baki idan muka ce za a lissafa nimomin da Allah ya mana ba za mu iya iyakance su ba to mu zama masu godiya ga Allah Allah ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ga su mala a ah, za mu kira da Bukhari ya zo ya mana waɗannan addu'o'i da aka roƙa da kuma kafaratu mazi insha Allah fa la tafaddal mashkura ma masu bukatun addu'o'i da na wata godiya kawai da Thank you. da sauran ma'aikatan gaba da salafiya wanda in ba da za mu da lafiya da ya daya wanda da na shara har a kuma kuma muna kuri da su biyar da kuma sannan makwakwakwakwa abu da ya zama da wasu da ya saboda maganganun da suka zama in ba su da yi ba ko shi da kuma a cikin kanin shi da sunan kulawa da salai sauran dattawa iyayen da an wajen mana na yayi asalin tsohon da sauran da muna koyar da kuma karawa da ake yi malam Allah ya yi shi Allah ya shi ya ce wa shi kai wa da Allah don Allah ya kai yi wasu yadda ka zanta a ruwa ka shiga za ka karfi ka insha Allah kuma ba a kuma za a ce malaman da su ya shirya da yin su ba kuma ne da kudi kusan duka kodin sun ka zo nan Allah ya da ana wani hatta ana wani za ana shi kuma wallahi wallahi abin da ake ba haramu ko ba amma in ka ji kuce kai dariya abin da ake ba kawai ba Allah ina yi dan Allah insha Allah Allah ku ne karba Allah ya saka alheri Allah ya kara jajircewa wannan cibiya ta mu ne Allah ya kamala ya kafa ta da sunan ka ya Allah ya rike ta wanda yake nufin da shi ne ganewa ne Allah ya kare al'umma da gane wani Allah da shi ko kuma Allah ya taimake mu ya dafa mana ya mana azabin ya ba mu su da ƙarfi da amana da kiriya da haƙuri na gudanar da kanka insha Allah muna godiya ga al'umma gaba ɗaya da ba da goyon baya Allah ya saka da alheri idan muke taruwa a wannan wurare suna tara Allah ya zanna Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya saka kowa da alheri Allah ya sa mu tsare imani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت حياكم الله حياكم الله